ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma bayan sa kuma akwai shirin nan na kyaɗe-kyaɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har da son lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara sannan mai ban kwana da ku da fatan za a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin kafin a ji abubuwan da na ambata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 25 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1441 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar goma sha biyu ga watan ramadan na shekara ta farko bayan hijirar manzan allah daga maka zuwa madina manzan allah ce da amince allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarka, ya kulla alaka ta yan wantaka tsakanin sahabbansa muhajirun da kuma ansar a birnin madina muhajirun dai su ne waɗanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina tare da manzan allah sira da aminci allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka inda suka bar dukiyoyinsu da kuma iyalansu a can saboda cutarwa da suka fuskanta daga masharkan ƙurashawa a makka sannan kuma ansar su ne musulmin madina waɗanda suka ɗauki bakuncin muhajirun bayan manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa ya kulla yan wantaka tsakanin dukkanin sahabbansa muhajirun da kuma wasu daga cikin ansar wato kowane ɗaya daga cikin mahajirun yana da ɗan uwansa daga cikin ansar sai aliyu ɗan abu talib shine kawai manzan allah bai haɗa shi da wani daga cikin ansar a matsayin ɗan uwansa ba daga nan ne sai manzan allah ya kama hannun aliyu ɗan abu talib ya rike ya ce da shi ya aliyu kai ne ɗan uwana duniya da lahira a wannan yan wantaka da manzan allah ya kulla a tsakanin sahabbansa ansar sun sadaukar da dukiyoyinsu da kuma abin da suka mallaka domin kyautata wa 'yan uwansu muhajirun saboda Allah hakanan kuma wannan ya zama ɗaya daga cikin abubuwa na tarihi na musulunci wanda ba za a ta'umantawa mantawa da su ba waɗanda suke koyar da babban darasi na 'yan adamtaka wanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa ya koyar da al'ummar musulmi. Da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 529 suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 daular musulunci a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu ta fadi bayan faduwar tangar musulmi ta karshe da ke yankin garnata kafin wannan lokacin da bayan bayyanar addinin musulunci da kuma yaduwarsa zuwa kasashen asiya da arewacin afirka musulmi sun shiga nahiyar turai ta yamma daga kasar morocco ta wata mashiga da ake kira da jabal tariq musulmi sun raya wannan yanki wanda a halin yanzu ya zama kasar spain an yi manyan malaman addini da kuma malamai na sauran fannonin ilimi har na tsawon karnoni takwas a wannan yanki amma rana irin ta yau kiristocin spain tare da taimakon sauran kasashen turai suka kawo ƙarshen dolin musulunci a yankin bayan da suka kwace iko da garnata a rana irin ta yau wato 25 ga watan afrilun shekara ta 1492 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To da la'in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun su Iran ta bayyana cewa dole ne a janye dukkanin takunkumai baki daya a lokaci guda waɗanda aka ɗora mata. A birnin Kudus jami'an tsaron Isra'ila sun aukawa masallata a cikin birnin Kudus. a taron najeriya kuwa sojojin ƙasar sun bayyana cewa sun dakile wani yunkurin harin boko haram a garin gaida na jihar yobe kuma ga cikakkun labaran da ke da ke. iran ta bayyana cewa ba za ta taba amincewa da duk wani sharadi na janye mata takunkumai a mataki-mataki ba a cikin wani bayani da ma'aikata harkokin wajen kasar iran ta fitar ta bayyana cewa matsayin kasar a bayyane yake akan tattaunawar da ke gudana tsakanin wakilanta da kuma wakilan manyan kasashen duniya waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya bayanin ya ce matsayin iran shine janye dukkanin takunkuman da donald trump ya kakaba wa kasar wanda suka yi hannun riga da abin da ke a cikin yarjejeniyar ta nukiliya wadda aka rataba hannu a kanta idan aka janye waɗannan takunkumai baki ɗaya kuma lokaci guda to iran ɗin ta bayyana cewa a shirye take nan take ta janye dukkanin matakan da ta ɗauka na jingine yin aiki da wani ɓangaren yarjejeniyar bisa yarjejeniyar da aka cimmawa dai iran za ta rika tace sinadarin uranium kashi biyar cikin ɗari ne kawai amma sakamakon takunkuman da amurka ta kakaba mata kuma kin cika alkawla daga bangaren kasashen turai iran din ta koma ta ci sanadarin uranium kashi 20 cikin 100 wanda kasashen suke ganin cewa iran din za ta kera makaman nukiliya da hakan bayan harin da aka kai wa babbar tashar nukiliya ta natanz iran din ta ci gaba da tace sanadarin uranium dinta inda a halin yanzu take tace kashi 60 cikin 100 maimakon kashi 20 cikin 100 jami'an tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila sun sake aukawa masallata a daren jiya a lokacin sallar isha'i da kuma tarawihi rahotanni sun bayyana cewa ɗaruran jami'an tsaron isra'ila ne ɗauke da bindigogi da motoci masu sulke suka killace masallacin a ƙasa a lokacin da musulmi suke gudanar da sallar isha'i da kuma asham a daren na jiya bayan kammala sallah jami'an tsaron isra'ilan sun fara harba hayaƙi mai sanya hawaye akan masallatan kamar da kuma suka shiga dukar masallatan da kulake a lokacin da suke fitowa daga cikin masallacin mai alfarma jami'an tsaron gwamnatin yahudawan isra'ilan sun jikkata wasu daga cikin musulmi falastinawa waɗanda suka yi sallah a daren jiya a masallacin a ƙasa yanda kuma suka kame wasu suka yi awon gaba da su waɗanda har yanzu ba a samu komar su ba ko a daren alhamis ta gabata da yahudawa masu tsatsaur ra'ayi sun kai farmaki akan masallata a cikin masallacin na gudus tare da lakaɗa musu duka daga cikin musulmin da suke wurin wasu sun samu raunuka a ranar juma'ar ta gabata ma dai yahudawan sun ɗauki irin waɗannan matakai na hana musulmi zuwa sallar juma'a a masallacin kudus amma duk da haka dubban masallata sun halarci masallacin sun kuma gabatar da sallar juma'a to jama'a masu saurare kada sha'afa labarin suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran sojin najeriya sun ce sun daƙile wani yunkuri da boko haram ta yi na kai hari a garin gedam da ke jihar yobe shafin night 24 news ya bayar da rahoton cewa sojan najeriya sun ce sun dakile wani yunkurin mayakan kungiyar boko haram na kai hari a garin gedam wanda ke jihar yobe wanda ke arewa maso gabacin najeriya a cewar sojojin da mayakan kungiyar boko haram a cikin motoci goma sun tunkari gaidam da ke cikin jihar yoben arewa maso gabacin najeriya amma kuma sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi wajen tarwatsa su bayanin ya kara da cewa mayakan boko haram sun a aniyar kai harin ne a jiya juma'a gabda lokacin da ake shirin yin buɗe baki mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain zinedine zidane ya jinjina wa dan wasan gaba na kungiyar wato karim benzema bayan da zira kwallaye biyu a ragar wasa na la liga wanda aka buga a tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta chadis lamarin da ya kai su ga darewa saman teburin gasar kwallon da benzema ya ci dai hakan ya sanya hankulan shahararrun 'yan wasa sun koma ga kungiyar ta real madrid wanda dai shine wasa da ya taimaka wa kungiyar ta Real Madrid ta dare a sama kwallayen da Karim Benzema ya ci dai hakan ya sa yayi kankan da shahararren dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa din wato Raul Gonzalez wanda ya saka kwallaye a wasannin La Liga daban-daban yayin da yake zaune a kasar ta Spain kuma yake buga wasa a tsohuwar kungiyar kwallon ta Real Madrid. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu noma. sauraro da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu batutuwa daban-daban da suka shafi harkar noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta ne daga Najeriya inda hukumar da take kula da harkar irin shuka a ƙasar ta gargaɗi masu sayarwa da manoma gurɓataccen iri ko shiga cikin harkar samar da shi kanshi iri ɗin ba tare da bin ƙa'idoji ba. Hukumar da aka fi sani da NASC a takaice ta bakin babban daraktanta dr philip ojo ta bayyana sayar da gurɓataccen iri a matsayin ɗaya daga cikin manyan laifuka kamar yadda yake a dokar iri ta ƙasa ya kuma ce babu wani mahaluki da yake da haƙƙin samar da irin shuka ko sayar da shi sai wanda ya rijista da wato wannan hukuma hakanan kuma aka bi matakan da aka shimfiɗa domin tabbatar da ingancin irin hakanan kuma ya kara da cewa masu yin irin wannan danyen aiki su daina ko kuma su fuskanci fushin doka To har yanzu magana tarayyar najeriya inda ma'aikatar aikin gona ta kasar ta sanar da cewa ta karfafa manoma mata har su 7,500 a yankin arewa maso tsakiya da kayan aiki ma'aikatar aikin gona ta gwamnatin tarayyar najeriya din da kuma raya karkara ta sanar a ranar alhamis da ta gabata cewa ta karfafa mata manoma a yankin arewa maso tsakiya a ƙarƙashin taimakon corona domin a fito da mata manoma ɗin daga cikin koma bayan da suka fuskanta saboda ɓullar wannan annoba. tsallaka zuwa fagen ƙasa da ƙasa inda hukumar nan ta abinci ta duniya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da fawo ta fitar da wani rahoto akan yadda ƙananan manoma suke taka rawa wajen samar da abinci a duniya baki ɗaya inda ta ce ƙananan manoma ne ke samar da kaso ɗaya bisa uku na dukkanin abincin da ake amfani da shi a duniya. hukumar abincin ta duniya ta fawo ta bayyana wani nazari da ta yi nazarin ya bayyana cewa sai an hada gonaki biyar zuwa shida ne za su iya kai hekta biyu kuma wannan adadin yana a matsayin kaso sha biyu na dukkanin kasar noma da ake da ita a duniya sannan kuma ta kada cewa rawar da ƙananan manoma suke takawa ta bambanta daga wata ƙasa zuwa ƙasa kama daga brazil zuwa tarayyar najeriya da wasu ƙasashe na duniya wannan nazarin dai da aka fitar da shi yana sake jaddada rawar da ƙananan manoma suke takawa ne a ko'ina a duniya wajen samar da abinci da wadata duniya da shi. To masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a takaice. Sai dai kafin mu karkare da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin wannan shiri na mu koma noma kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma ma ɗauki da wata sabuwar wakar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna sina sha'aban khani ya gabatar da fatan masu saurari su gyara zama don masu saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya me, mi minuno, bozzo na sha'aban khani kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng to don maka kawo shirin namu baki daya amma da muna da sauran lokaci za mu sake taso su daga cikin labaran da aka saurara iran ta bayyana cewa ba za ta taba amincewa da duk wani sharadi na janye mata takunkumai a mataki mataki ba a cikin wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar ta bayyana cewa matsayin kasar a bayyane yake akan tattaunawar da ke gudana tsakanin wakilanta da kuma wakilan manyan kasashen duniya waɗanda suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya bayanin ya ce matsayin iran shine janye dukkanin takunkuman da donald trump ya kakaba wa kasar wanda suka yi hannun riga da abin da ke a cikin yarjejeniyar ta nukiliya wadda aka rataba hannu a kanta idan aka janye waɗannan takunkumai baki daidai kuma lokaci guda to iran din ta bayyana cewa a shirye take nan take ta janye dukkanin matakan da ta ɗauka na jingine yin aiki da wani bangaren yarjejeniyar bisa yarjejeniyar da aka cimmawa dai iran za ta rika tace sinadarin uranium kashi biyar cikin ɗari ne kawai amma sakamakon takunkuman da amurka ta gaba mata da kuma kin cika alkawla daga bangaren kasashen turai iran ɗin ta koma ta ci sanadarin uranium kashi 20 cikin 100 wanda kasashen suke ganin cewa iran ɗin za ta kera makaman nukiliya da hakan bayan harin da aka kai wa babbar tashar nukiliya ta natanz iran ɗin ta ci gaba da ta ce sanadarin uranium ɗinta inda a halin yanzu take ta ce kashi 60 cikin 100 maimakon kashi 20 cikin 100 jami'an tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila sun sake aukawa masallata a daren jiya a lokacin sallar isha'i da kuma tarawihi rahotanni sun bayyana cewa ɗaruran jami'an tsaron isra'ila ne ɗauke da bindigogi da motoci masu sulke suka killace masallacin a ƙasa a lokacin da musulmi suke gudanar da sallar isha'i da kuma asham a daren na jiya bayan kammala sallah jami'an tsaron isra'ila sun fara harba hayaƙi mai sanya hawaye akan masallatan kamar da kuma suka shiga dukar masallacin da kulake a lokacin da suke fitowa daga cikin masallacin mai alfarma jami'an tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila sun jikkata wasu daga cikin musulmi falastinawa waɗanda suka yi sallah a daren jiya a masallacin a ƙasa yadda kuma suka kame wasu suka yi awon gaba da su waɗanda har yanzu ba a samu komar su ba ko a daren alhamis ta gabata da yahudawa masu tsatsaurin ra'ayi sun kai farmaki akan masallata a cikin masallacin na gudus tare da lakaɗa musu duka daga cikin musulmin da suke wurin wasu sun samu raunuka a ranar juma'a ta gabata ma dai yahudawan sun ɗauki irin waɗannan matakai na hana musulmi zuwa sallar juma'a a masallacin kudus amma duk da haka dubban masallata sun halarci masallacin sun kuma gabatar da sallar juma'a to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran sojin najeriya sun ce sun dakile wani yunkuri da boko haram ta yi na kai hari a garin gedam da ke jihar yobe shafin night 24 news ya bayar da rahoton cewa sojan najeriya sun ce sun dakile wani yunkurin mayakan kungiyar boko haram na kai hari a garin gedam wanda ke jihar yobe wanda ke arewa maso gabacin najeriya a cewar sojojin da mayakan kungiyar boko haram a cikin motoci goma sun tunkari gedam da ke cikin jihar yoben arewa maso gabacin najeriya amma kuma sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi wajen tarwatsa su bayanin ya kara da cewa mayakan boko haram sun a aniyar kai harin ne a jiya juma'a gabda lokacin da ake shirin yin buɗe baki mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain zinedine zidane ya jinjina wa dan wasan gaba na kungiyar wato karim benzema bayan da zira kwallaye biyu a ragar wasa to da wannan zamu kare sai idan Allah ke mu can ajima da ma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a muddin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya